jama'a masu kallo da saurari assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa cikin wani sabon shiri kamar dai kullum ta kuce na fisa da ta saba gabatar muku da shirye-shirye a yau ina son zan tattauna ina son a yau zan yi magana akan amfanin da wannan ganyen yake da shi a jikinmu ta hanyar magance wasu cututtuka wato ganyen shuwaka zan yi magana ne akan shi yau domin mutane da dama sun ɗauki ganyen shuwaka a matsayin kawai ganye ne da za a sarrafa shi wajen yin miya to ba haka yake ba ganyen shuwaka idan an yi amfani da shi ta hanyar da ta dace yana magance wasu cututtuka da muke fama da shi a jikunanmu mutanen kasar mu jama'ar kasar mu Najeriya sun yi bincike sosai akan ganyen shiwaka kuma sun gano cewa yana dauke da sinadaran da yake magance wasu cututtuka a jikinmu kamar haka na farko ganyen shiwaka yana magance ciwon nan na hawan jini abu na gaba ganyen shiwaka yana magance ciwon kunne ganyen shuwaka yana magance zazzabin typhoid wato shawara zazzabin shawara kenan sannan ganyen shuwaka yana magance matsalar nan ta malaria sannan kuma ganyen shuwaka yana magance ƙaiƙayin jiki wasu za ka ga lokaci lokaci suna fama da ƙaiƙayin jiki ko ina jikinsu zai kasance yana ƙaiƙayi ne to ganyen shuwakan yana magance su sannu akan hankali zan ɗauki ɗaya bayan ɗaya abin da na lissafa muku zan ɗauke shi ɗaya bayan ɗaya in gaya muku yadda za ku sarrafa ganyen shuwaka ta hanyar magance cututtuka daban-daban kamar yadda na faɗa muku da farko zan fara ɗaukan akan cutar nan ta hawan jini shan ruwan ganyen shuwaka yana taimakawa wurin rage gishirin da mutum yake ɗauke da shi a jikinsa domin yana ɗauke da wannan sinadarin na potassium faruwar hakan kuma yakan rage ma mutum hawan jinin da yake fama da shi daga ƙarshe ma har ya rabu da shi shan ruwan ganyen shuwaka za a samu ganyen shuwaka a tsaftace shi a tsaftace shi aka tsaftace shi aka wanke shi sosai za a tafasa in aka tafasa shi za a riga kasancewa ana shan wannan ruwan shuwakan to shan shi zai rage wani duk gishiri da ke jikin mutum zai rage shi zai daidaita shi to kuma kun ga gishiri ya ragu dole za a samu raguwan nan na ciwon hawan jinin nan dole zai sauka a jikin mutum abu na gaba kuma akwai na ce muku ana amfani da ganyen shuwaka wurin magance ciwon kunne yadda za a yi amfani da ganyen shuwaka wurin magance ciwon kunne za a samu ganyen shuwaka fresh din in aka same shi za a nika shi idan aka nika shi ko a blanda ne za a nika shi wannan ruwan za a rinka digawa a kunne za a rinka diga shi sau uku a kunnen da yake ciwo sau uku za a rinka diga shi a rana za a yi hakan ne har na tsawon kwana hudu zuwa kwana biyar insha Allah wannan maganin ciwon wannan ciwon kunnen da mutum ke fama da shi da raɗaɗin ciwon kunnen nan da yake hana sa bacci za a samu saukin sa na ce za a samu ganyen shuwaka fresh za a samu ba bushashe ba idan aka same shi za a markaɗa idan aka markaɗa shi za a rika digawa a kunnen da yake ciwo so uku a rana kuma za a yi hakan ne na tsawon kwana hudu zuwa kwana biyar insha Allah wannan ciwon kunnen zai yi sauki zai tafi da izinin Allah abu na gaba kuma yadda za a amfani da ganyen shuwaka wurin magance zazzabin malaria abu na gaba yadda za a yi amfani da ganyen shuwaka wurin magance zazzabin malaria za a samu ganyen shuwaka cikin tafin hannu haka za a ɗibo shi a damka aka ɗaure shi za a sa kofi hudu na ruwa a cikin tukunya za a tafasa shi a tafasa a tafasa har sai mun kiyasci cewa wannan ruwan ya janye jikin shi ya zama kofi daya idan ya zama kofi daya za a rinka shan shi su uku a rana za a rinka ɗiba daidai sai mutum ya sha su uku a rana a kofi daya kenan sai mutum ya raba shi a sha su uku a rana in an ka samu ganyen shuwaka kamar yadda na gaya muku cikin tafin hannu aka sa shi a tukunya aka ɗiba kofi hudu na ruwa kofi hudu za a ɗiba na ruwa idan ya tafaso ya tafaso ya janye jikin shi muka kiyasta cewa wannan ruwan ya rage kofi ɗaya ne na ce za a rinka shan shi na tsawon za a rinka shan shi so uku a rana an ka sha da safe za a sha da rana sannan kuma za a sha da daddare insha Allah wannan zazzabin na malaria zai sauka ba iyakansu kenan ba in ba kuma ta ba na jero ku su a shiri na na gaba zan kawo muku sauran yadda za ku sarrafa shuwaka ta hanyar magance cututtuka da suke fama eh, da mu a wannan lokacin ku tara shiri na gaba don jin sauran bayanan ku huta